muna neman taimakonsa muna neman tallafinsa muna neman agajinsa muna neman gafara daga gare shi muna roƙon Allah ya yafe mana munanan ayyukanmu ya kuma karɓa mana kyawawan ayyukanmu halayenmu marasa kyau na cikin zukata Allah ka yafe mana ɗabi'unmu munana ya Allah ka shirya da mu zuwa ga ɗabi'u masu kyau duk wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ya sai batar da shi har abada wanda kuma Allah ya batar da shi ba wanda ya sai shirya da shi har abada na shaida na aminta na yadda babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi shi kadai bai da abokin tarayya bai da sa'a bai da kini a cikin mulkinsa a sammai da ƙasai gaba daya kuma annai muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne shi ya yi koshi yan uwana musulmi hakika akwai bisharori albishir albishir masu tarin yawa daga Allah da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa Allah ya alkawari sai ya taimaki wannan addini amfanin wannan ka fahimci wannan shine ka gane cewa wannan addini Allah shi ya ɗauki nauyin taimakonsa ya yi alkawarin sai ya taimaki addininsa don addinin nasa ne kuma sai ya ɗaga shi akan kowane addini da ikon Allah addinin musulunci sai ya zama shine sama da duk wani addini da ake da'awa a duniya ko da kafirai da munafukai da fasikai da 'yan ba ruwanmu da addini da turawan yamma masu fada da Allah ba sa so sai sun ga tutar musulunci tana kadawa a bayan ƙasa kuma sai an yi la ilaha illallah kuma sai an yi tauhidi da san mai girma ko da ƙin mai girma da san talaka ko da ƙin talaka ko kana raye ko ba ka raye ko ka mutu ko ba ka mutu ba sai musulunci ya yi motsi wani alƙawari ne na Allah ta wa ta'ala shi ya turo manzanninsa da shirya da addinin gaskiya kuma ya yi alkawari ya fifita wannan addini na musulunci akan kowane addini gaba ɗaya ko da mushrikai ba su so a cikin suratul tauba a wata ayar a cikin suratul fath Allah shi ya turo manzanninsa ko manzansa ko wallazi arsala rasulahu bil huda da shari'a da addinin gaskiya don Allah ya fifita shi ya daga wannan addini akan kowane addini kuma Allah ya ishi shaida shi ya faɗa kuma ya ce shi ne shaida Allah misalin waɗannan bisharori bisharori ne da suke faranta rai kwarai da gaske kuma suna sa mana tsammani mai daɗi nan gaba A duk da muna cikin raɗaɗi gaskiya yanda wato ake ƙoƙarin jefa musulmi ko aka jefa musulmi a duniya gaba ɗaya cikin ƙasƙanci cikin wulakanci cikin tozarci cikin mayar da su baya al'ummar musulmi yau a duniya tana cikin jinya ne ba ta da lafiya addinin musulunci yana cikin jinya yana jin jiki a hannun makiya Allah su kuma masu addinin da yawansu har yau ba su farka ba su nemar wa addinin su magani amma sun manta akwai alkawari na Allah fa in ba su yi amfani da damar da suke da ita yanzu ba Allah zai kawar da su ɗaya mutu ɗaya mutu ɗaya mutu duk ta mutuwa jikokinku da tattabakunanku za su zo su yi addinin Allah aikin da ba ku masa ba wani alkawari ne na Allah tabaraka ta'ala amma yau idan ka lura da bala'i da sharri da makaru da ake kulla musulunci da musulmai ta kowace hanya da wanda ka sani da wanda baka sani ba malam makiya Allah ba sa bacci kullum shiri suke ya za su murkushe wannan addini kaga wannan sallan da kake yi ana aska ana nuna ana sallah ba sa so su ji ana la ilaha illallah wallahi ba sa so su ji wai ana wani abu musulmi ya ce Allah ya ce annabi ya ce wai ayi musulunci ayi shari'a wai abu Allah akan kasuwanci abu Allah akan mu'amala abu Allah akan aure wai mutane su rayu akan da'a su rayu akan bin Allah wallahi ba sa so kawai a bar mutane su rayu akan ibahiyya komai halal ne kawai sun sa mana ido a ƙasashenmu ku lura yau duk inda kuka ji ana faɗa ana zubar da jini majority mafi rinjaye a duniya insha Allah in kaga ana kashe-kashe ana zubar da jini to za ka ƙasar musulmi ce kaɗan ne daga cikin ƙasashensu za ka ga suna faɗace-faɗace ko suna zubar da jini mu ake kashewa kuma makirce-makirce dare da rana muna bacci ba mu gane ba in aka ƙulla wata kitimurmurar malam aka danno ta billahi Al'azimu malam ba za ka fahimce ta ba sai kai zurfin tunani yanzu yanzu za su iya kulla wani makircin da za su haɗa ku faɗa ku yi ta kashe kanku kuma kuna sayan makamai a hannunsu suna samun kuɗi kuma su zo muku da sunan za su ba ku taimako su yi ta ɗebe arzikin da Allah ya ba ku su bai ba su ba gwal ne zinari ne azurfa ne man fetur ne wane ne wane ne uranium ne sun karanta ku malam ilimi ya tabbatar bincike ya tabbatar makiya Allah biliyoyin daloli na kuɗi suke bayarwa for the purpose of research kawai wani irin research a musu binciken ƙasashen musulmin nan me da me da me da me da me suka mallaka a ƙarƙashin ƙasa muna bacci sun fi mu sanin arzikin da muke yawo a kansa sun fi mu sanin dukiyar da muke da ita na arziki a cikin duwatsunmu sun fi mu sanin kayan kuɗi da arziki da muke tattare da shi a cikin kogunanmu da ba mu amfani da su sun fi mu sanin ƙasashen noma da muke da shi sun fi mu sanin amfanin zafin rana da muke da shi sun fi mu sanin sun fi mu sanin sun fi mu sanin sun ba da kuɗi an musu bincike ba wannan kaɗai ba sun fi mu sanin yawan mu sun fi mu sanin yawan 'yan kasuwanmu wallahi sun fi mu sanin intelligence ɗinmu wallahi sun fi mu sanin profesocinmu sun fi mu sanin yawan jami'o'inmu sun fi mu sanin ƙarfinmu sun fi mu sanin weakness ɗinmu suna yin wannan ne idan in sun tashi dukanmu su mana dukan da in sun dake mu ba za mu ɗaga ba ku duba a tarihi ku gani duk inda suka daki ƙasar musulmi ta kwanta wallahi ba ta tashi sai ta yi da ƙyar sai dai kuma alƙawarin Allah da zai ta nan gaba duba ƙasar Iraki duba dukiya duba arziki duba gol duba fetur duba duba duba duba musulunci in aka rinka lissafa maka adadin malaman musulunci da suka rayu a bagada da aka haife su a bagada da irin su imam ahmad ibn ambal imam ahli suna walima duk yan bagada ne yan iraki ne wane dan iraki dan bagada wane dan iraki yau ka je ka ga bagada ta zama bola yau ka je ka ga kasar iraki ko ziyara ba a zuwa ko yawon bude ido ba a zuwa ina arzikin iraki ina zaɗin su ina zaɗin su ko alhazan iraki ka gani a makka ko madina za ka shi kamar almajirai sun talauta su me yasa saboda sun gayyato musu yaƙi sun shiga yaƙin ba su shirya ba ko ba su san zurfin ramin ba suka shiga duk wanda aka tura shi ya tafi wata rijiyar da bai san nisanta ba zai yi ta surmuka ya ta tafiya bai kare sa ruwan ba bai samu biyan bukata ba kuma bai iya fitowa da wuri ba ila kafin ya fito ya mutu kai tunani duba ƙasar libya duba arziki a libya nan nan libya nan awa nawa za ka ka shiga libya malam ƙasa ne mai albarka ƙasa ne mai dukiya ƙasa ne mai kaza mai kaza mai kaza malam an wayi gari akwai lokacin da gaddafi ya yi shirin duk wani ɗan libya sai ya gina mai gida gini na gwamnati sama da ƙasa kowa ya ce duk ɗan libya sai ya mallaki gida nasa ka san ku suna da kuɗi ka san ku suna da dukiya malam saboda ƙarfin dukiyar libya duk yakin da aka yi aka ci ta da yaƙi har yanzu ba a daina kawo mana hilux hilux motoci sababbi kar motocin da suka gama hawa ana kawo mana mu muna shantakewa da su a nan ba libya algeria wace ce arziki kasashen afirka nan akwai arziki amma yau mai labarin libya a kwalbati aka sa suka kashe shugabansu a kwalbati suka bude mai wuta suka yi daga-daga daga wasa aka halakar da shi yau bindiga a mutanen mutane a libya yaƙi ake ta yi da shi kai akan je libya yau a sai bindiga kowace jiha ita take kare kanta mai ribar fada mai ribar yaƙi a ciki duba sudan kwana-kwanan suna zaman zamansu da aka shirya musu wata ƙullalleniya ba su farga ba ba su sani ba yanzu ga sudan nan ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam fada fada zubar da jini rushe rushe kona minister of education kona minister of finance kona airport kona jiragen sama kona kaza kuma wallahi malam baba ko ɗaya su ya su duk wanda ya daga bindiga ya yaƙi a sudan ake fada da musulmi ne da musulmi ba za ka iya irga adadin gawakin da ake kashewa ba da wanda aka kashe ba za ka iya ba tura wannan suna nan sun zuba ido suna kallo in makamansu sun kare su je su siyar musu ko su bi ta wata hanya su siyar musu duba ƙasa kaza duba ƙasa kaza yanzu muna da hankali sai mu tsaya mu zuba ido mu bari a gayyato mana bala'i yar wannan zirga-zirgar da muke muna kukan yunwa yunwa tsada-tsada na rantse da Allah sai ta gagar mutum wallahi yaƙi bai da kyau wallahi sai mutum ya tattara ya gudu ya bar 'ya'yansa jarirai ya gudu ya bar matarsa da 'ya'yansa bai ma san inda suke ba faɗan boko haram kaɗai ya ishe ku misali ya ku 'yan najeriya mai hankali baya gayyatar yaƙi malam mai tunani da sanin ya kamata cewa ke a zauna lafiya komin ƙarfinka mun isarka mun kaza kaza dinka, kada ka nemi yaƙi la tatamannau liqa al-adu in ji annabi Alayhi salatu wassalam kada ku yi burin haɗuwa da abokin gaba wasalullah al'afiya wassalama ku assalama wal afiya kullum ku roƙi Allah zaman lafiya da kwanciyar hankali in ba haka ba ƙasar ka sai ta gagare ka gudun hijira ina za ka yanzu kai ɗan najeriya ana fada ina za ka wace ƙasar za ka je gudun hijira duba kusa da kai kusa da kai kusa da kai gabar yamma kudu arewa wace ƙasa ce tafi taka kana da ita wace ƙasa ce tafi taka arziki wace ƙasa ce tafi taka walwala babu to ina za ka sai dai kawo hanya ka mutu a hanya kawai bagin ciki ya kashe ka da haka ya koyi yan wana babban abin da musulunci yake kira a kai shine musulmi su kula da addininsu me kula da addini taimakon addinin agazawa addinin tallafawa addinin saboda addinin ba zai tafi ba sai an taimake shi jama'a duk abin da ka sani in kana son ci gabansa sai ka taimake shi in kana da gona sai ka kashe mata kuɗi ka samu kuɗi in kana da shago sai ka zuba jari ka samu kuɗi in kana da mota sai ka maintenance ka kula da ita ka ci moriyarta haka addini ma in kana sallah sai ka kula da addininka me ake yi don kula da addini da taimakon addini aikin addini hidimar addini aikin kowa ne wanda wannan tunani ya kamata musulmi su sani kada a zo ana maganar taimakon addini wani yana tunawa ne yana tunawa ne wallahi kowa yana kan shi sai ya taimaki musulunci kuma kowa sai Allah ya tambaye shi idan bai taimaki addinin nan ba da farko musulmi ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya masa albishir inna Allah zawali al-ard Allah ya haɗe min ƙasa ga baki ɗaya na ga gabar ɗanta, ɗinta ga yammanta duk duniyar Allah ya haɗe masa ya haska masa ita ya ganta ya ce wannan al'umma ta ta musulunci musulmi bulugu yablugu mulkaha mulkin wannan addini na islama sai ya kai iya bangon inda Allah ya nuna mu ba inda islama da zai kai ba ba inda qur'ani bai zai isa ba yace Allah ya riga ya nuna masa wannan bushara ne hadisin muslim to yaya za mu taimaki addinin mu ya gashi mu nemi ilimi karatu musulmi kada ku bari a raba 'ya'yanku da karatun addini kisan muke ne wallahi duk ilimi a ji a ilimi amma kar ku bari a hana 'ya'yanku karatun addini kar ku bari a da ilimin addini bai da kima kar ku bari 'ya'yanku su da ilimin shari'a bai da daraja kada ku da kanku ku kashe makarantunku ku kashe iliminku ku kashe abin da kuka gada iyaye da kakanni kuka gada daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ku ilimi ba sai na dogon bayani da sharhi ba ilimi yana da amfani an yi ittifaki gaba ɗaya ilimi abu ne mai kyau da haka in kuna so ku taimaki addini sai kun yi karatu ba yanda za a yi mutum ya zauna jahili baya neman ilimin addininsa bai san Allah ba kuma ya zo ya ce wai wai zai wa addinin Allah aiki ta yaya ku ciyar wa miskinai da mabukatan cikin ku taimakon addini ne addini baya yiwa ba a taimakon gajiyayyu duk wanda yake da gajiyayye kusa da shi tallafa masa ko an sani ko ba a sani ba wannan shine islam din ai taimakawa wanda yake mara shi agaza wanda bayi da shi babanka ne kakanka ne kaninka ne dan uwanka ne makocinka ne danginka ne abokinka ne a kasuwa ne a makaranta ne a ko'ina ku yi taimako al-infaqu fi sabilillahi tabaraka wa wannan taimako ne taimakawa ɗaliban ilimi su yi karatu akwai 'ya'yan talakawa wanda ba su da damar da za su yi karatu Allah ya ba su basira Allah ya ba su kwakwale ku taimake su su yi ilimin addini ku taimake su su yi ilimin zamani ku biya musu kuɗi ko da ba 'ya'yanku ba ne ba a ce wai dole sai ɗanka ne zaka biya mai kuɗi ya je ƙasar waje ya karatu ba ko shi kadai ɗanka zaka biya wa kuɗi ya je karatu a ku taimake a'yan talakawa ba mamaki ɗan talakan da ka taimaka shi zai zama shugaban ƙasa nan gaba ya zama gwamna nan gaba ya zama limami nan gaba ya zama mufti nan gaba ya zama jagora nan gaba in kun taimake su kai ilimi to kun yada ilimi a cikin ku daga cikin hanyoyin da ake bi na ciyar da mu baya shine barin mu cikin talauci da hana mu shiga makaranta ba cewa aka yi ku shiga makarantar ba amma wahala da yau da gobe da ci da sha sai hana ka kai karatu yanzu muna da yara barkace ba za su irgu ba suna zaune a kar ba su isa shiga jami'a karatu ba saboda me ba su da kuɗin da za su biya registration wallahi tallahi musamman a irin wannan yanayi da al'amura suka haura suka yi tsada musifa ta yawaita ina dan talaka zai shiga ya karatu a ina to illan in muka kwashi shekara biyar shida bakwai takwas tara za ku ga rate din masu zuwa jami'a su yi karatun zai yi kaɗan to kuma tun da jahilci ya yawaita a cikin yara ba sa zuwa makaranta saboda ba su da kuɗin zuwa makaranta kuma ba a taimaka musu je makaranta ba to za a samu yawan barayi a cikinmu za a samu yawan yan fashi a cikinmu za a samu yawan masu zaman banza a cikinmu za a samu masu sace-sace a cikin yanzu ma yaya aka yi ballantana an shiga shekarun nan masu zuwa da yaro ba zai iya shiga jami'a ya karatu ba da ku taimaki ɗaliban ilimi ku ɗauki nauyin al'amura na da'awa ta walli shu'unun da'awiyya da'awa ɗin nan shine kira zuwa ga Allah da'awa a yau jama'a ba za ta yi ba sai an taimake ta haka abin yake duk inda kake da san Allah wallahi tallahi da'awa yau ba za ta ba sai an taimaka wa da'awar ina wasu taimakon da'awa yau waye shirya zai zuba kudinsa ya taimaka wa da'awa dawa dawa dawa dawa ake da shi ya ware miliyan kaza cikin dukiyarsa ko jari kaza cikin arzikinsa wannan na taimakon musulunci ne ai da'awa a karantar da mutane a gina makarantu gina asibitoci taimakon mutane yada ilimi karantar da alkur'ani tafizul qur'an dan in ka haddatar da yaro alkur'ani ka bashi wani immunity wato wani kariya ta musamman na tsare masa kwakwalwarsa bai zai zama dan shaye-shaye ba bai zai zama barawo ba bai zai zama dan ta'adda ba kuma ka bashi babban aiki a hannunsa har ya mutu ya haɗu da abin da zai kula da shi kuma Allah zai bashi da kuka duniya da lahira kuma idan ya zo neman duniyar sai ga Allah ya bashi ita cikin sauki dole sai an taimaki da'awa yau idan wani bai sa kuɗi ya gina mana masallaci ba ina za mu yi sallah idan wani yau bai sayo mana wannan microphone din ba ina za mu yi idan ni ban bada kwabo na aka yi kaza ba ya za a yi idan ba a taimaki mutane suka shiga ƙauye suka yi da'awa suka karantar da mutane addini ba ya za a yi ko kun san adadin mutanen ku yau yan uwanku musulmi da suke ridda su bar musulunci su koma kafirci yau a Najeriya a arewa an gaya muku figures din kun bincika kun ji bafulatani dai ana cewa bafulatani asalinsa ana ga kamar musulmi ne duk inda a kira bafulatani ana tsammanin zai sallah amma yau wallahi a ƙasar nan malam a arewa ba a kudu ba akwai fulanin da suna zabga fulatanci kuma duk kiristoci ne an koya musu faɗa da Allah an koya musu faɗa da addinin musulunci an koya musu faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda an kashe kuɗi an yada musu addinin kiristanci an shigar musu da shi har daji har ƙauyukansu an yi musu fassarar bible da ainihin wato fulatanci an kashe kuɗi an musu rediyo ta sola an sa musu kaɗe-kaɗen kiristanci an sa musu fassarar bible daga farkon su har ƙarshe an sa musu bayanai na kiristanci ya za su roƙi Yesu almasihu ya za su yi aurensu a kiristanci ya za su kaza gashi nan duk kuna gani a hoto kuna ga kamar wasa ne wallahi da gaske ne wani shiri kuka yi wa 'yan uwanku yau din nan a nan jihar Kano ba ko ina ba duka duka wallahi ba zai fi awa ɗaya za ka yi tafiya ba da minti ashirin ko sha biyar za ka je ka tarar da ɗan uwanka bahaushe ne amma yana zagin Allah yana zagin annabi ga sunan magudawa a ƙauyen Sumaila a Kano ga sunan maguzawa a ƙauyen wancan garin ga sunan a ƙauyen kaza ga sunan a sitti ga sunan a wane ne ga sunan ƙauyuka da yawa a cikin kano ba wai ko ina ba duba yawan masallatai a kano duba yawan musulmi a kano shekaru nawa yau maguzawa ake da su a kano amma har yau mun kasa inda awam musuluntar da su ka san me suke bukata dan abu kaɗan suke bukata wani rijiya kawai zaka tona musu sun musulunta wallahi akwai ƙauyen da rijiya kurin aka tona musu rijiya rijiya fa ta goga fa ba wai burɗaɗe ba fa wallahi suka suka musulunta mana ta ka je ka raba musu taki kwano bibbi kwano uku sai su musulunta tsumo kara fa kudin nan shaida ne a nan fa muke tara tsumo kara mu ɗiba mu je mu kai musu mu raba musu ta musulunta amma yau wannan abu ya gagara ƙungiyoyin da suke da'awar kiristocin su kira sun gaji saboda ba tallafi ba agaji kaga kungiya ta shekara ashirin tana da amma Allah ya da bus daya bus bus mota kurin bus da za a shiga ƙauye a yi da'awa babur babur da za a shiga ƙauyukan da mota ba shiga wallahi babu ku je ku tambayi masu yin da'awa su gaya muku halin da suke ciki ba a shirye muke mu taimaki addinin nan ba gaskiya da haka kiristanci yanzu shi yake shigar mu yanzu fa ba mu bane muke musuluntar da kiristoci ba yanzu su suke ta ɗiban mu ku je ku bincike ku gani zan buga muku misalai da yawa nan asibitocinmu da kuke gani nan asibitocinmu wallahi kiristoci sun fi mu yawan zuwa suna kai ziyara suna kai taimako wa marasa lafiyanmu su ne musu dawa ina masallatanmu ina ƙungiyoyin addininmu muna ta fada da juna muna ta yaƙar juna wani ya iya wani bai iya ba wani kaza wani kaza sai munafurci sai tsiya sai kaza sai kaza mun kace lokacinmu akan abin da bai kai ya kawo ba ga aikin da ya kamata mu zo mu yi ba mu yi ba yaƙi yana ta cin mu ruwa ya cin kara mu yau a gari irin wanda a ce kirista zai je ya tsaya a gadon musulmi yana cewa rufe idanka da addu'ar yesu almasihu ku je ku bincika yau juma'a ko gobe asabar ko ɗau babur ɗinka ka zagaye manya-manyan asibitocin nan wallahi sai ka ci karo da ƙungiyoyi na coci-coci da suke bin asibitoci suna raba taimako mufa masallatanmu na juma'a ba mun kasa rike su bara bara bara roƙo kullum ba ma iya riƙewa hamsin salawa sallah biyar da zamu yi a masallaci turare da zamu sa masallaci a jikan shi ba ma iya yi ba ma iya ba ballantana mu ɗauki nauyin wani malami ya je da'awa ko mu ɗauki nauyin samari mu taimaka musu a'a wannan ba shine a gaban mu ba wani abu ne daban sai kaɗan wasu da Allah ya zaɓa kaɗan Allah ya yawaita mana irinsu da ka ya ku yan uwana wannan huduba tana magana ne akan ya za mu yi wa addinin Allah aiki don mu magance wannan bala'in da yake fuskantar mu Allah ce ya kwanda ku imani in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku in kun taimaki Allah in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum zai tabbatar da dugadugan ku me ma'ana yuthabbit aqdamakum zai kama ku za ku tsaya da kafar ku ba kun taimaki addinin Allah ba to ba zai sai ka da ku amma in ba ku taimaki Allah ba in ba ku taimaki addinin Allah ba mafhumul mukhalafa shine Allah ba zai tabbatar da daga gudugan ku ba ba za ku tsaya da kafar ko za a yi ta kawo ku farmaki da barazana ya kwanda kai imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku ma razaqnakum kafin wata rana ta zo babu saye babu sayarwa babu kasuwa ba wani wanda zai ceci wani kafirai su ne azzalumai Allah ce ga kunan waɗannan ana kiran ku taimaki addinin Allah amma a cikin ku akwai masu rowa duk wanda ya rowa fa inna ma yabkhalu an nafsi Allah ya ce wallahi kai wa kanka rowa ne an ce ka taimaki addinin Allah baka bayar ba ka rike kudin ka kar ka bayar kanka kaiwa zaka mutu ai tunda baka tanadi kwanakin da zaka ci kuɗin ba ka mutu a banza a zo a rabe watakila. wane ya ci wani mijin matar ka fi kama more dukiyar ka. ko ku taimakawa addini ko ba ku taimaka addini ba Allah sai ya taimaki addini amma Allah cikin rahamarsa tausayinsa jinƙayinsa adalcinsa yana kiran bawa ya taimaki addini ne don ya taimaki addini ya samu aljanna ta dalilin taimakon addini din ku sani ya ku shi fa Allah da addabawa zai masa wai bai mai amfani ba dan kai wa Allah sallah dan ka kashe wa Allah kuɗi ko kayi kaza kar ka tsammanin zaka kare Allah ne da wani abin da bai da shi haka kuma duk saban da mutum zai je ya yi ta yi wallahi ba zai rage Allah da komai ba ba zai rage Allah da komai ba shi sunnar Allah ne la tanfa'uhu ta'a wa la tadurruhu ma'asiya da'a ba ta mai amfani kuma sabo baya iya cutar da shi kwata kwata shine mai iko akan komai Allah shine cancanta ya muku gori dan ya baku ya shiryar da ku izuwa ga musulunci Allah sai ya taimaki addininsa ko da mu ko ba mu wata sunna ce wannan ko dai ka zo a yi da kai ka taimaki musulunci ko kuma bayan ka mutu ko kana raye Allah ya nuna maka bakin ciki baka bayar ba baka taimaka baka taimaka ba kaga wasu kuma suna yi kuma sun samu ɗaukaka Allah ya musu abin da ya musu haka sunnar Allah take muna muku bishara ƴan uwa musulmi kar ku dorita da ikon Allah tabaraka wa ta'ala albishir ɗinmu yana nan tafi Allah sai ya taimaki addini ko da masu fada kafirai munafukai makiya Allah masu fada da addini suna yi insha Allah ta'ala almustaqbal lidinillahi azza wa jalla da alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin alamar san addini shine mutum ya bada lokacinsa wa addini ya kuma musulmi kar mutum ya da'awar cewa ni ina son Allah ina son addini amma baka da lokacin Allah kamar ya baka da lokacin Allah duk wani abu na sha'anin addini baka da sa yanzu wannan sallar juma'a billahi alazim wani bai da minti goma sha biyar da zai bayar saurari hudu ba bai da ita amma yana da awa kaza a kasuwa yana da awa kaza a ofis duk wani abu na shi'unin addini ba a sa kuma bai da wannan lokacin kuma ka ce kana san Allah kuma ka ce kana taimakon addini to ai baka zo wurin addinin ba maballantana a ce maka addini yana son kaza yana buƙatar kaza ayyuka musulunci kaza baka da lokacinsa ko mutum ne in ka rena shi yana magana cewa da kai ba da lokacinka to akwai wanda suka rena addini suna cewa ba mu da lokacinka wallahi a cikin yan uwa yau akwai masu yin sallah ba wai dan sun aminta sun yadda da sallar ba kar su yin sallah a ce ba sa sallah kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ba da lokacin mu ga wannan addini tafriqul waqt li dinillah mu fahimci addinin dole in za mu yi addini sai mun fahimce shi a hannun suwa malamai masu tsoron Allah masu ibada masu ikhlasi masu gaskiya ku sani cewa ba zai taɓa yiwuwa ba mutum ya taimaki abin da bai san shi ba yanzu an ce a taimaki addini a taimaki addini to kai baka ma san shi ba za ka taimake shi ba shi taimako ba shi taimako sai ya zo yana tambaya wa zan taimakawa to ai baka san wanda zaka taimakawa ba da haka ba zaka bada taimako ba haka addinin duk wanda bai san shi ba ba lallai ya dauki wani abu ya bada ya taimaka masa ba ashe kafin ka taimaka masa akwai buƙatar ka bada lokaci ka fahimci shi addinin ka agaza masa mu koyi tauhidi mu san matsayin tauhidi dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya gina al'umma sani akan wannan ilimi na tauhidi annabi yace ku isar da sako Allah ballego anni walau aya ko da wata jumla ne guda ɗaya mai amfani ku gayawa na kusa da ku manzon Allah ya ce babu wani annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi kafin ni face sai Allah ya bashi a cikin mutanensa akwai masu taimakon su ne alhawariyuna da kuma waɗanda suke riko da sunnarsa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi to yi kokari ka zama cikin masu riko da sunnar annabi wa suna koyi bi amrihi da umarnin annabi sannan daga baya za a samu wasu kuma su shuɗe a bayansu ibn al-qayyim lokacin da ya zo fassara ayan nan da Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yace ku sani cewa mutum da zai taba zama cikin mabiya annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam sai har in ya kasance yana da'awa yana da'awa yana kira zuwa ga abin da annabi yake kira zuwa gare shi da basira da'awa ku ba sai ka haddace aya ko hadisi ba faɗan magana mai kyau kawai ga mai barna da'awa ne iyalinka ka ce ku yi kaza ku daina kaza da awa ne amma ka ji a ranka cewa kana dora su akan musulunci ka hana sata ka hana barna ka hana ƙarya ka hana rashin gaskiya ka hana cin amana da ha'inci a kasuwa ka hana yaudara da cin amana a aikin ofis shi ma wannan da awa ne idan ka yi Allah zai baka lada kuma ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yanzu yan uwana musulmi halin da musulunci yake ciki masu barna suna yaɗa barna kafirci yana ta yaduwa, malam kaji alƙaluman da suka yi bayanin adadin daloli biliyoyin daloli da duk shekara ake kashewa don yada kiristanci a duniya musamman a afirka wallahi ba ka iya bacci ba ka zagaya billahi lazimu za ka je ka tarar da ƙauye kirista ƙwaya ɗaya ne an gina masa coci ta kai ta miliyan ashirin shi ɗaya wannan mun je mun gani da idanmu ko a sai mai fili mai tsada a ce kai ta kira kai ta kira ka dawo da musulmi kaza za mu gina mu coci ta kaza yanzu fa kiristoci fa waɗanda ba musulmi ba fa yanzu fa masu coci coci fa munafasa suke da musulmi inda aka ce ana neman a kai taimako wani abu to ƙoƙari suke su riga mu saboda su nuna addinin su ya fi namu tausayi ya fi namu jin kai to ku sani cewa wannan zamani da barna ta yadu zandaka zindikanci da kafirci yake da ƙarfi yake yaɗuwa. maƙiya Allah suna rushe addini da diga dare da rana muna bacci muna kwance wajibi ne mu yi motsi da ƙarfinmu mu harraka mu motsa kowa ya yi iya abin da zai iya wa musulunci kowa ya ba da gudunmuwar da zai iya bayarwa ko da ku akan iyalinsa ne ko da akan abokanansa ne ko da akan maƙotansa ne ko da ko da ko da ko da ko da annabawan Allah ga misali zan ba mu guda uku ko hudu wallahi ba su taɓa mantawa da nauyin da'awa da Allah ya ɗora musu ba misali na farko annabi nuhu alaihi salatu wassalam ku duba yadda Allah ya kawo kisarsa a cikin suratu nuhu kadai malam da'awa da'awa da'awa bawan Allah nan Allah ya ce mana shekara 950 yayin yana da'awa falabisa fihim alf sana illa 50 ama me yake cewa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya ubangiji na kira mutane na dare da rana falam yazidhum du'ai illa firara kiran da nake musu bai kara musu komai ba sai gudu suke kara yi ya daina wallahi bai daina ba thumma inni da'awtuhum jihara na fito fili ne musu wa'azi karara kowa ya ji thumma inni asrartu lahum na sirranta musu na bi su gida gida wallahi malam ana ba da tarihi annabi nuhu har gida gida yake kwankwasa kofa yana zuwa yana musu wa'azi sai ya rinka rada yana maka wa'azi sai ya sauƙaƙa sauti yana maka wa'azi yayi da daddare yayi da rana yayi da safe yayi da yamma yayi su a taro ya bi su gida gida annabi nuhu alaihi salatu wassalam fa qultu astaghfiru rabbakum yace nace ku nemi gafarar ubangijinku tauhidi ku nemi gafarar ubangiji ba ku nemi gafarar gunki ba malam haka Allah ya ta kawo wannan kissa har ta kare kullum rayuwar annabi nuhu gaba daya suna karyata shi yana da'awa yana da'awa yanzu musulmi mun shirya mu yi wannan da'awa yau da awa fa an maida ita wai sai malami mai wa'azi mai aya mai hadisi mutum yana gani ana barna a wasu ba zai magana ba yana ganin makocinsa yana luwaɗi ba zai masa nasiha ba yana ganin abokinsa ɗan kasuwa yana cin riba ba zai masa faɗa ba kai raunin musulmi ya kai yau matanmu ba ma iya hana su barna a gida kai raunin mu yau ya kai Ya'yan ba ma iya hana su sabon Allah to wanda bai iya hana watarsa ba wanda bai iya hana yarsa ba wanda bai iya hana kaninsa ba ka ciyar da mutum ka shayar da mutum kuma ya zo ya sabanin aƙidar ka kuma kana yana karkashin ka kuma kana kallonsa ka ɗauke mai nauyin rayuwarsa kana masa kaza kana masa kaza amma ba za ka taɓa buɗe bakin ka ka ce wai ya ji tsoron Allah ya ga Allah ba saboda me ba ka jin a ranka cewa da'awa aikinka ne turawa sun yaƙe mu sun sa mana wata aƙida cewa wai wa'azi wai sai a masallaci wai fadakarwa wai sai mutum ya zo masallaci masallacin ma mutum nawa a cikin musulmi suke zuwa su yi wa'azi ni wa'azin addawa ila Allah mas'uliyatul jami'a dawa kira zuwa ga hanyar Allah sai an tambayi kowa ku ga annabi yaquba alaihi salatu wassalam duba annabin Allah yayi rayuwa mai tsawo da shi da 'ya'yansa da ya zo zai tafi sai ya tara yayan shi gaba suka zo suka kewaye shi duba tarbiyya da suka ga babansu bai da lafiya kuma mutuwa ta zo masa alamun mutuwa ta bayyana gare shi sai suka zo suka kewaye shi wallahi malam abin da ya fara ce da su mata budu na min bani yayana idan na mutu yau me za ku bauta mawa duba abin da ya gaya musu cewa ya za ku tara kuɗi ya za ku gina gidaje ya za ku yi kaza ya za ku yi kaza wani bawan Allah yake ba da labari wani dan uwa yana kwance a asibiti bai da lafiya kullum idan 'ya'yansa suka zo duba shi sai ya ce kasuwa yaya kasuwa ana baba ka rinka kalmar shahada kasuwa kasuwa wallahi haka ya mutu saboda ita ce a ran shi ya manta zai tafi ya bar wannan abu kula da kasuwar ku ku kula da kasuwar ku wasiyar da ya taimu su kenan ina kalmar shahada ina kula da imani Mata ta'buduna min ba'di suka ce ai babu muna kan tauhidi za na abudu ilahaka wa ilaha abaika za mu bauta ubangijinka kai wanda ka mutu a yau ko za ka mutu a yau babansu yana yana barin duniya akan tauhidi suka ce mu ma akai haka za mu rayu wannan shine abin da ake so musulmi ya gina iyalinsu akan tauhidi manzon Allah kansa da ya zo da awa gaba daya rayuwarsa gaba daya akan tauhidi yayi ta yayi ta karantar da mutane da mu'amalat har ya mutu ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama sai da ya nuna wa sahabbai tauhidi tauhidi shine da'awar farko shine abu na farko da zaka nuna mutum yau idan ka bar danka yana bautar gunki ka bar danka yana shirka yana kiran wani ba Allah ba kai asara ka tabe waye yau a cikin mu yake burin in zai mutu ya tara ƴaƴansa ya bar su akan al-islamu sahih ya bar su akan ilimi ya dora su akan tarbiyya ya ya ya ya waye a cikin mu bamu da yawa musulmi mu gyara ba a yi wa addinin Allah aiki sai an yi ilimi kuma tauhidin nan dole sai mun yi shi subhanallah ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam babban misali aka daure shi wahala ya samu matsalar dangi da yan uwa Hassada suka jefa shi a rijiya suka nemi kashe shi suka karyar an kashe shi wa ja'u abahum isha'an yabkun suka zo wurin babansu da yammaci suna kuka ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin suka ce ai kirkeci ta cinye yusuf annabin Allah ba za ka yarda da mu ba wasa muke yi kura ta cinye shi ko da ma gaskiya muka faɗa wa jawu ala qamisihi bidamin kadib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra wa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun bai yadda da su ba bai aminta ba ashe shiri Allah yake wani bawan Allah mai tauhidi ya sha wahala ina ba ku labarin wahalar da annabi yusuf ya sha malam annabi yusuf sai da ta kai ga da ya tabbata ba aka kashe shi ba sai da aka kama shi aka wulla shi a rijiya rijiyar da ba a tsammanin mutum zai fito Allah ya kawo 'yan kasuwa masu wucewa masu fatauci suka kamo shi da guga aka fitar shi yana fitowa daga nan kuma aka mai da shi ya zama bawa daga nan bawa kuma aka yi shi kasuwar bayi sai ga yau annabi yusuf alaihi salatu wasalam yana daure da kukumi an tamke shi a kasuwa ana tayawa za a sai da shi kuma wallahi sai da shi aka yi aka ɗauke shi aka kai shi gida yana aikin gida wa mata da masu gida amma duk da haka bai bar Allah ba bai bar da'awa ba a gidan da aka daure shi a gidan da aka rene shi a gidan da ake masa kaza yana da'awa har sai da ta kai aka kama shi aka danna shi a kurkuku ku duba ko bala'in bayan wancan sai wannan bayan wannan sai wannan a ƙarshe annabi yusuf da ya zo a cikin kurkukun malam sai ce da'awa zai yi kurkukun da ake shirka kurkukun da ake kafirci kurkukun da ake cikin talauci da yunwa annabi yusuf ya zo ya mai da wannan kurkuku ta zama makarantar tauhidi haka ya mutu yana haka haka ya raya wannan kurkukun har yau a tarihi wannan gurin yana nan annabi yusuf ya bada misali abinda musulmi ya kamata yi to mu yau ga gidajen kurkukun namu da suna nan me muke musu musulmi masu kokari masallatai masu kokari a cikin mu koyi hakuri su ne fa a sallah suke yanka saniya ko rago ɗaya biyu a je a bilayi a kai wa 'yan kurkuku a raba Musa ce muna son ku muna ƙaunar ku muna tunanin ku mun gode tun daga naman sallar da aka ba su kwaya biyar biyar na rantse muku da Allah wani gurin ba za a sake koma ba sai bayan shekara da awar mu ta kurkuku inda ta kare kenan duk gidajen kurkukun nan ba inda ba a bukatar malami da zai yi da'awa ya karantar amma wa za ka tura ka ce ya je ya rinka koyar da su a wata nawa za ka biya shi na za ka samu kuɗin kun ga abin da na gaya muku wata awa ba ta yiwa sai da taimako mutum nawa ne suke iya ɗaukan malamin da zai je kurkuku ya ta karantar da su tafiri yan kurkukun nan ba duka ne mutanen banza ba akwai mutumin kirki akwai wanda matarsa ta kai shi ƙara ta kada shi akwai wanda mai gidansa ne kai shi akwai wanda kasuwa ce ta karye masa akwai wanda iyakar gona aka yi rikici akwai wanda kaza akwai wanda kaza akwai wanda bashi ne bai biya ba akwai wanda akwai wanda akwai barawo akwai dan fashi akwai dan luwadi akwai dan rafin akwai dan kaza dan kaza akwai barawon takalmi akwai barawon hula akwai barawon kaza akwai ba abin da babu a gidan kurkuku amma abin mamaki majoracin gidajen kurkukun mu na yau dinnan na mu nan arewa duk musulmi ne a ciki na baka asamin yau duk arewa gaba ɗaya ka je ka zaga duk manyan manyan gidajen kurkuku da shi wallahi tallahi abinda za ka tarar 80% of mazauna cikin kurkukun wala da musulmi ne idan ka je nan gwaron dutse idan ka je nan kurmawa in ka je nan kaza in ka je nan kaza wallahi sai ka dade kai ka dade kafin ka samu da ba musulmi ba malam duk ƴaƴan mu ne a ciki yanzu ba mu bukatar su gyaru tunda an cire su daga cikin mu ba bukatar mu bi su mu koyar da su kuma Allah ya saka da alkhairi ga hukumar gidajen prison gidajen correctional centers Allah ya saka musu wallahi mu dai a nan jihar Kano ba mu da matsala sun ba mu dama duk gidan kurkukun da zaka shiga kai wa'azi kai da'awa ko awa na wani ko ka musu juma'a ko ka musu karatu ko ka sa littafi malam suna ba da dama ba su hanawa su za su tara maka su ma su za su gayyace ka ma su ce ka zo amma waye yake zuwa mutum nawa ne suke zuwa sai kaɗan ba da yawa ba a cikin mu musulmi ya kamata mu farka daga bacci in kuka gyara 'yan kurkukun nan ku suka zama mutanen kirki idan sun dawo kun rage yawan barayi kun rage yawan 'yan fashi ku da su mutane ta hanyar koya musu hanyar Allah ya ce annabi ya ce in sun fito ku ba sana'a ku koya musu sana'a ku taimake su akwai gidan kurkukun da na je ana koya musu ɗinkin hula ana koya musu irin tukwane na karfe ana koya musu ɗinki na kaya ana koya musu saƙa ana koya musu walda ana koya musu kujeru wallahi kujeru da mata suke aure malam suna yi amma mai shugaban gidan sai ce malam matsalar mu bamu da man ba bamu da kuɗin da zamu mu sai katakon da zamu koya musu ya ce malam mukan ɗinka hula mu fudda ita waje mu ɗora mata ganye a bakin kurkukun mu wani ya zo ya siya malam mukan yi man shafawa malam muna yin omo malam muna yin kaza amma ba mu da wanda zai taimaka mana mu samu jarin da zamu taimaki ƴaƴan mu koya musu sana'a idan sun dawo su daina sata su daina daukan takalminku su daina daukan motocinku su daina muku fane wa yayanku su daina su daina su daina yanzu ya kamata mu manta da waɗannan mutane to abin da zai bakanta maka ka ji ciwo da bacin rai shine wanda suka fi kowa shiga kurkukun nan suna ba su taimako shine coci coci kaga dai yawan masallatan mu ko wallahi za ka sha mamaki idan ka je ka ga teburi na zama sai ga an kaza church in ga kujera ta zama fara sai ga an sa contribution of kaza donated by kaza church akwai gidan kurkukun da muka je billahi azimu tabirman da suke sallah wata coci ta basu rijiya in sun bukaci a tona musu kaza coci ina musulmi ina muke muna bacci misali ɗaya zan buga mana rufe mana da shi ku yi haƙuri nan nan kurkukun goron dutse ga shiga mana da gudu za ka je ko yanzu alhamdulillah an samu ci gaba tuntunin gwamnatin tarayya ta ba da dama a buɗe jami'a a cikin kurkuku kamar ya buɗe jami'a kamar ya buɗe jami'a an ce a buɗe musu aji ɗaya biyu da zaman da suke su rinka shiga suna yin karatu a sai musu kwamfutoci da ba su ce ƙwaya goma ba a ba su aji daya a fara da gwadawa da ɗalibai da su wuce goma ba a musu karatu university ta noun open university ta ba su certificate wallahi da muka bincika a kudu tintinin yan kurkuku suna karban certificate su na digiri kafin su fita daga cikin kurkuku suna fita suke samun aiki amma arewa ya gagara yanzu nan nan goron dutse gashi nan ana so ayi yi ka san me ake bukata a fara wannan karatun bai da wahala kwamfutoci ne kwaya goma ka san waye wallahi tuntunin wata coci ta kawo kwamfutocin kwaya goma wani masoyin Allah ne ya zo ya same ni ya ce malam kada a yi abun kunya a Kano ga wannan aji ana so za a buɗe shi tuntunin wata coci ta siyo sababbin kwamfutoci guda goma ta kawo nan kuma suna jiran a ba su sauran taimakon yanzu abin da ake bukata gyaran aji guda ɗaya a yi musu hall guda ɗaya da ainihin kwamfuta da fotokofiya da firinta da za a rinka musu firintin da skana sai dan kwaskwarima da za a yi wa wurin karatun waɗannan abubuwan su kaɗai ake bukata amma abun nan ya gagara Don Allah ba wanda zai yi wannan taimako ya fudda mu kunya don Allah in kun taimaki waɗannan mutane ba ku taimaki addini ba majoratin mazauna gidan kurkukun nan don musulmi ne ma'aikatansu musulmi ne mazauna cikin musulmi ne yanzu ba za mu taimake su yi ilimi ba su fito mu rage yawan barayi da yan fashe da makami da haka wannan kofa a buɗe take duk wanda yake so zai ba da taimako ya je gidan kurkukun ya nemi shugaban kurkukun ya masa magana za a nuna masa buƙatar da ake ya taimaka ko ya zo nan masallacin za mu masa hanya mu hada shi da shugabannin kurkukun ya je ya ba da gudunmawa ku rufa mana asiri a fara wannan karatu a ce yau mu ma musulmi ne muka yi wallahi idan ba ku yi ba sai mun zo mun muku bayani akan mumbarin nan cewa wata coci a sabon gari ta zo ta yi kada Allah ya nuna mana wannan lokaci Allahumma izil islam wal muslimin wa adil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa qumu ila salatikum yarhamukumullah assalamu alaikum